amma gaskiya labarin nan da abin tausayi gaskiya na tausaya mata kwarai da gaske babban matsala ita ce ita fa yanzu bata san a inda take ba kuma sannan bata san daga ina ta fito ba ba kuma ta san ina za ta ba kila idan ta huta ta tuno wani abu kai ai bana jin ko ta ta farka za ta iya tuno wani abu domin abu ɗaya fa take maimaitawa Allah zai kawo mata ɗauki. amma ya kamata mu mai da ita asibiti gaskiya hmm, to ina ga haka ne amma tun daga sadiq ah, me zai hana gobe kawai in kira shi da safe sai mu gaya masa matsalar watakila ina ganin zai taimake mu tun da shi likita ne to ka kira shi a waya sai mu da za a yi amma dai abu ba magana eh, ta zo al'amura da sun dabarbare kuma ta sama wani hali an kasa nutsuwa wallahi tallahi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 Hello? Kana magana da uwan gidansa. Haka ne uwan gidana. Ya su hajiya? <laughs> Hello? Gata ta ma tana jinka. Wato akwai abin da ya faru ne. A ɗazu ne a hanyar mu ta dawowa muka kaɗe wata yarinya. So gaskiya ta ji jiki sosai to shine nake so da Allah samu a kawo ta wurinka. domin ka ɗan ƙara duba ta don ta samu cikakken kulawa. To, ba matsala kai gobe sai ka kata asibitin. Ok, to na gode. <laughs> to ba matsala. Wayya na ganki haka ba zato ba tsammani. Biyo ka na yanzu cin na tafi za ta hanya ne ko? To mu je ciki. <laughs> Wannan wannan. <laughs>

ya ce ya bai wa Allah da wallahi wallahi ba kashe ki bane ba mu so abin da zai cuce ki ba ki dauke mu tamkar yan uwanki kin ji ko Ni dai da Allah kuma yi da ni gungungo. Kinga, ki kwantar da hankalinki. Kin ci abincin? Hmm? Kin ci abincin? Hmm? To kinga ga za mu mai da ke gurin gwangwan. idan alhaji ya dawo sai mu ɗauke ki fita wurin gurin gogon ko hankalinki ya fi kwanciya da haka ko to yanzu bari mu je sai ki ci abincin sai mu shirya sai in mai da ke wurin doctor ya sake duba ki ko? Ah, <laughs> Ba zan je ba. A'a ai lafiya ki za a duba ba za <laughs> Na warke ni dai kuma da ni gida dan Allah. To na ji zamu mai da ke. <laughs> Yanzu kin ji kina ji ya hakuri ya hakuri. Mu je ki ci abincin kafin Alhaji na dawowa sai mu dauke ki mu mai da ke gurin gobe. Mm, amma baki ci ba ba za mu mai da ke ba. Bana iya cin abinci. To ba za mu maida ki wurin gogo ba. Na saba da fura ne da nono. To yanzu ki kwantar da hankalinki. Zan sa Alhaji ya kawo miki fura da nonon. Ah. Madi, yau so nake kifa kullum kyau kafin na dawo. Hmm, Kaka damu, ni kuma zan yi ƙoƙari in ga na fi kullum muni kafin ka dawo. Me kike son na sayo miki? Ko duk abin da na sayo miki yayi? Gaskiya ban yadda ba. abin da nake so ka zo min da shi special nake so ka zo min da shi amma ina tunanin ko da na faɗa maka ba za ka zo min da shi ba haba ni ne muke alƙawari duk abin da kike so kuma na muke alƙawarin sa ka min alƙawari eh. ka riga ka san fayin da matsayin alƙawari yake na sani ba na buƙatar ki sanar da ni abin da aka sanar da ni tun kina ƙaramar yarinya giya nake so ka giya nake son sha a gidan nan da dai ka riga ka min alƙawari za ka zo min da shi sai ka zo min da shi giya wace iri giyan ma kala kala ce sosai ma wace iri kike so a kawo shi yau so nake in sha giya san cikin gidan nan ne ta tun a ah, kwantar da hankali za ki sha giya ki yi tatil har ki mai to shi ke my dear kin sa abin da nake son da ke ina so dan Allah ki kulan min da kanki ba na so wani abu ya dame ki Barka damu duk abin da kace ai a gidan nan shi za a yi ko na yi alƙawari shikenan ni zan tafi my dear i love you i Ladio. Ya sunan mahaifinki? Wannan yarinya fa na ga miki mahaukaciya ce. ai ba ta kama da mahaukata ba tana da hankalinta to idan ba mahaukaciya ba ce wannan yarinyar mai laifi ce makariciya ce duk yadda aka yi wani laifin ta tabka a garinsu ta gudu ba haka ba bane alhaji wannan yarinyar ba ta kama da marasa gaskiya ba mu bi ta a hankali mana al'amarin tafi da tsoro sai an bi ta a hankali ai mata a hankali zuƙe eh, ke eh, yarinya irin wannan a ce ta to ta rasa abin nan sai rashin kyan hali kana eh, son ta kenan ba haka bane Makana ce ta abin nan ai ba ki ba ki ba Salamu alaikum. Wai mai kike ne haka ina ta miki sallama ko amsa ga ɗaya. Na amsa ke ne baki ji ba. Ya na ganki haka. Amma daga ganin dukan alamu karatun nan na wahalar da ke ko? Ke dai bari kawai ba a magana. Allah sa dai kin gama abinci. Abinci? akwai abinci a kulansa yana kicin hmm. amma sai kin gaya min ba na san inda zan samu abinci gaskiya asma'u kina cabawa irin wannan gara basa haka sai abin da kika so kike yi ke dai Allah ya kashe ya baki kamar ya Allah ya kashe ya bani haka ne mana mu dai mun san wasu muka haifa yayin namu don wasu ke moransa ba mu yan uwansa na jini ba ai yayin ki tabarakallah masha Allah kowa nasa ne kuma kowa yake kyautatawa yanzu in tambaye ki gaskiya zaki faɗa min tsakaninki da Allah misali ne in tambaye yaya na abu sannan ke ki tambaye sa a tunanin ki wa zai bawa kanwata kenan wani sa'in in kina magana kaman ba ke ba kamar ya kaman ba ni ba tambaya na miki sannan baki bani amsa ba <laughs> amsan tambayar ki shine ke zai yi wa hmm, ƙarya kike yi ke kin san ke zai yi wa ba ni ba kin gani bacci nake ji ta tana cikin jaka dan an kira ni da Allah ki dauka ki gaya musu inda nake zan je in yi bacci kin taba aure ko a'a ban taba aure ba ah radio daga ina haka a kin kya kenan ya gida lafiya kawo ta a ah. ya magana kin ga bari na ta miki wataƙila ba ji abin da na ce ba kawo in a a wai umarni kake bani ko dai ra'ayi ne umarni ne gara haka inda ra'ayi ne ba zan baka ba don ban san in wahalar da kai amma tunda da umarni ne zan baka ai umarnin ka nake bi kawo to ai wai dan rage miki aikin ai na dauka ma kin ga ma kike da dabo ne kira zaki dauko zo gari guda wannan ai komiya ba zai yi ba <laughs> hmm? Mm, don Allah ka yi haƙuri abin da aka yi maka a gidan mu rana. Ke ma dai da abinci. A inda dantani ne wannan abin ya wuce. Ke nake ji. Ke ya kamata in ce ki haƙuri. dan na san irin ɗacin ran da ɓacin ran da zaki shiga akan abin nan da aka yi. Ki haƙuri. Kin ji ko? To me yasa shi ba ku yi aure da shi ba? Shin ga tunda ba za ki faɗi min ba ku bar zancen nan in ya so wani lokaci ma ci gaba ko wannan fa baƙuwa muka yi tana ɗakin tana bacci baƙuwa amma baƙuwar ta rasa inda za ta je ta kwanta ta bacci sai ɗakin da muke kwanciya sannan za ta je ta kwanta ta bacci to a wani hadisi kaji ya hana ƙafwar ka kwanci akan gadon abin da ya sa muka ce ka zo kan mai turo mana magabatanka da mu tattauna da su mahaifanka ke baba da Allah ina fatan za ku yi haƙuri da maganar da zan faɗa ina jin baka fahimce ni ba amma ladiyo ni fa ita ce a gidan nan na san diyarin gidan nan kai ka haife su amma ladiyo ita ce zaɓi na baya nan bai daga ofis ba amma lafiya kuke neman sa kin ji mu da yayan namu za a tambaye mu ko lafiya ko ba lafiya ba sai ba lafiya za mu zo neman ɗan uwanmu ba ma san iya yi asma'u ga neman hanya ai iya yi a cikin wannan matar ko har da na siyarwa